This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya baba yakub makeri ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau lahadi 12 ga watan janairu shekarar 2025 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanan labarai ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar los angeles da ke jihar california ya faɗa da yammacin jiya asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa sha shida shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce masu bincike na ukraine suna yi wa sojoji biyu daga koriya ta arewa tambayoyi sojojin ƙasar suka kama a yankin kusk na rasha manyan jami'an diflomasiya daga gabas ta tsakiya da turai sun isa babban birnin saudi a ranar lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar Siriya. Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wani jirgin yaki a jihar Zamfara ya sako bam akan wasu 'yan sa kai masu ba da tsaro a yankunansu. su. bisa kuskure bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda lahiyayi ya saki bam wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama. A cikin shirin za ku kuma ji cewa gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde ya amince da Yarima abin Abimbola Akim Owode a matsayin sabon alafi na Oyo bayan dogon tsaiko na tun shekarar 2022. Wanda an kaka miyan su alhamdulillah mun gode mala mun ji daɗi kowa saman lafiya. Me yake son sabon alafin da oyo yayi? Na so so ko ba kowa abinci ne ba kowa saman lafiya kowa ji daɗi lokacin su. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida wanda shirin a yau zai yada zango a kasar Ghana inda za a tattauna akan muhimman batutuwa a kasar da ma batun shirya aikin haji da gwamnatin kasar ke yi. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar Los Angeles da ke jihar California ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa sha shida sama da sha ɗaya da aka tabbatar a baya biyar daga cikin sabbin jimillar sun fito ne daga wutar palisades da sha ɗaya daga wutar itin a cewar wata sanarwar ofishin masu bincike ma'aikatan kashe gobara sun yi ta tsere a ranar asabar don zuwa wajen gobarar mafi girma kuma mafi barna a los angeles yayin da ta ƙara karkata zuwa wasu wurare kuma ta girma da kusan hekta 400 ana hasashen iskar santa ana da ta ƙara rura wutar za ta dawo babban jami'in ayyuka na ma'aikatar gandun daji da kara gobara na california christian liz ya shaidawa manema labarai cewa muna buƙatar mu mai da hankali sosai a can shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce masu bincike na ukraine suna yi wa sojoji biyu daga koriya ta arewa tambayoyi da sojojin ƙasar suka kama a yankin kusk na rasha zelensky ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar asabar a shafin telegram cewa waɗannan sojoji biyu waɗanda ko da yake sun samu rauni sun tsira kuma an kawo su keb kuma suna magana da masu bincike na ma'aikatar tsaro ta ukraine a sakon da zaleski ya wallafa a telegram ya hada da hotunan sojojin da ya ce an kama su ne a matsayin fursunoni sai bai bayar da shaidar cewa su 'yan koriya ta arewa ba ne amma hukumar leƙen asirin koriya ta kudu a wata sanarwa da ta fitar a ranar lahadi ta ce mutanen biyu sojojin koriya ta arewa ne jami'an ukraine sun ce fursunonin biyu suna magana ta hanyar masu fassara da ke aiki da hukumar nis ta koriya ta kudu labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan jami'an diflomasiya daga gabas ta tsakiya da turai sun isa babban birnin saudi a ranar lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar siriya yayin da kasashen duniya ke kokarin tabbatar da kwanciyar hankali bayan hambar da gwamnatin Bashar al-Assad. Masu nazari sun ce Saudiya, wacce ita ce ƙasa mafi karfin tattalin arziki a gabas ta tsakiya, na neman ƙara ƙarfinta a Siriya bayan da 'yan tawaye suka hambar da gwamnatin Assad a watan Disambar bara. Wani jami'in Saudiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa tattaunawar za ta hada da taron jami'an ƙasashen Larabawa da kuma wani babban taro da ya hada da turkiya faransa tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sabon shugaban sirri ahmad al-shara wanda ya jagoranci babbar kungiyar 'yan tawaye a kawancen da suka hambarar da assad na kokarin ganin an sassauta takunkuman da aka ƙaƙabawa ƙasar. kasar ministan harkokin wajen kasar assad al shaibani ne ya wakilci gwamnatin a tattaunawar riyadh an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya wani jirgin yakin soja a najeriya a jihar zamfara ya sako bama akan wasu mutane 'yan sa kai masu aikin bada tsaro a yankunan su lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da suke kokarin kai ɗauki ga wani ƙauye da 'yan bindiga suka kai wa hari wakilinmu a zamfara abdulrazak bello ƙaura ya aiko mana da rahoto akan lamarin Wasu mazaje masu aikin ba da kariya ga yankunansu daga harin 'yan bindiga sun gamu da ajalinsu a lokacin da suke kokarin kai ɗauki a ƙauyen Tungakkara na gundumar Bauko a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma ƙauyen Ɗangebe na gundumar Gidan Goga a ƙaramar hukumar mulkin Maran duka a jihar Zamfara wayanda ke makamtaka da juna. A cewar Amadu Bauchi Malikawa Kube shugaban masu aikin tsaro na yankin ya ce jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyautata zaton cewa bom ne har ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma raunata wasu da dama daga cikinsu. Lalle ni a shugaban. To saboda Allah da annabi an yi mana matsala tsakani da Allah jirgi ya mana matsala saboda Allah ga barayi ta sun yayi kaya amma saboda Allah da annabi wallahi duk mu yan ya agajin da muka ji wallahi waɗanda nake waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi ai muna matsala ya da ta kamata ran kai da kimanin mutum nawa aka baka matsala gare su tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu mutum na asibiti goma sha wallahi sai da muka tada hannu mutum duk dogayen bindigogi gare mu tsakani da Allah da Annabi amma wallahi kawai jirgin ne zaka ya baka mana layi saboda Allah da Annabi wani daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya yayi bayani kan irin yadda lamarin ya riske su to ni sunana ya'u malika To abin da ya faru da muwa mu dai kawai mun zo mu kai ɗauki jirgi ya tafi barayi sun wuce kawai jirgin nan yana zuwa sai jawo baya yana ganin mu kawai dawo baya yana dawowa baya kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba yana saka mu gaba sai dai ce to jirgin ga wakili iya bugun mu kai an ka ce ba zai buge mu ba ce uhu mutanen ga tun da sun ga damar su buge mu mu kauce to daga nan kawai sai dai mun ka shiga cikin gida ba shaidan ba kawai sai faruwa na abu kawai sai ga ya sako bam din farko yana sako bam din farko muna mu muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mutanen mu duk sun mutu a lokacin hankali na ya riga ta tun da gagawa waki ina kallo da dama ba ta gawa nake hankali ya tashi duk na shirge ta lokacin yanzu eh, yanzu gawa nawa ku samu an kashe to gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah saboda hankali na ya riga ta gawa zan iya auna za ta kai kusan talatin da masu rauni akwai masu rauni da To amma yanzu mutum da kun ka tantance ya rasu. To ni yanzu a halin lokacin da na baro ban san gaba ya gare ni ba lokacin da na baro mutum goma sha biyar su da na riga mun gidan gaskiya. Shi ma wani daga cikin wayan da suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su. Duk mun riga mun haɗu muna magana mutum ka harbar nan an kace mana barayin nan sun riga sun tafi kenan. To mu kuma muna ƙoƙarin to sai an kace to jama'a kowa ya koma yankin sun kowa ya tsare Allah ya tsare su. To muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi. A nashi haujin Honorable Maharazu Salisu Gado Faru wanda dan majalisar dokokin jihar Zamfara ne daga wakiltar yankin na Mararun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin ya bada tabbacin faruwar lamarin. jirgin sama na sojin sama ya je kai ɗauki domin kwaɗa da 'yan ta'adda ya cimma gungun mutanen gari masu ƙoƙarin kare kansu bisa kuskure bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda lahiyayi ya saki bam wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama wasu sun samu raunuka yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda waɗanda samu raunuka suna asibiti kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadi wannan lamari da yake gamayya ne tunga tunga kaga akwai tunga keta an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta akwai yan asalin cikin garin gidan goga su ma akwai wasu waɗanda sun rasa ransu kuma akwai irin tungan labbo tungage ne dai da dama wanda wasu mutuna da mutum biyu wasu uku wasu hudu da sauransu to wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba don wasu naman su ma ake dokowa. haka ma ya ce tuni suka fara tuntubar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin abdulrazzaq bello kaura sashen hausa na amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya To madalla a gaida Abdulrazak Bello da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandali X da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Masu kada kuri'a a Comoros sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi. don zaben kujeru 33 na majalisar dokoki a tsibirin tekun indiya shekara guda bayan sake zaben shugaba azali asumani a zaben da 'yan adawa suka yi zargi an tafka magudi jami'ai daga Jami'a mai mulki sun musanta waɗannan zarge-zargen an buɗe rumfunan zaɓe da sanyin safiyar ranar lahadi kuma masu kada ƙuri'a waɗanda yawansu ya kai takwas a cewar hukumar zaɓe sun fara kada ƙuri'a da ƙarfe takwas na safe comoros ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a watan janairun 2020 kotun kolin ƙasar ta baiwa kusan 'yan takara 100 izinin shiga zaben masu adawa da asumani na zarginsa da wuce gona da iri kuma suna zarginsa da shirya babban ɗansa nur alfata da mai gurbinsa idan wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2029 gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnan jihar oyo sheyi makinde ya amince da yarima abin bola a kim owode a matsayin sabon alafi na oyo bayan dogon tsaiko na tun shekarar 2022 da tsohon sarkin na oyo ya mutu Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. gwamnan na jihar oyo ya amince da yarima abin bola a kin Oyo a wata takardar bayani da kwamishinan yada labarai da wayar da kai yarima oyelade ya sanya wa hannu kana aka rarraba wa manema labarai a ibadan wanda ya jawo cece kuce da dama gwamnatin jihar oyo ta musanta rahotannin da ke cewa masu zaben alafin na oyo da aka fi sani da oyo messi sun yi fatali da zaben alafin na oyo da gwamnan jihar oyo sai sayi makende ya yi Suleiman Olariwaju shine kakakin gwamnan jihar Oyo. Suleiman Olariwaju ya ce masu zaben alafin da aka fi sani da Oyemesi suka zaɓi alafin na Oyo. Gwamna ya amince da zaben. An bi ka'idodi wajen zaben. Bai sa abin da ya sa wani ko wasu za su yi fatali da zaben sarkin na oyo ba to ko mai mazauna jihar oyo za su ce a game da zaben sabon alafin na oyo shola yaro dan maliki gaskiya mun ji dadin sa wannan alafin oyo nan tun da yi rusun nan da ba samu wanda yake wajen nan gaskiya ba ji dadi ba shi ma ki dai da ya samu da ya aje wajen nan mun ji dadin sa gaskiya lukman oye ba mi ji to muna ji dadi to gomina ya sa anu an sa hannu kin ba damuwa mana to kamar shi ya kama aiki me kake son ya yi muku a garin oyo abin muna so kai abu mai kewa yau ya sama lafiya gari ya sama lahiya mutane kuma ya sama lahiya abin muna so kenan mu ci wala ga wani malu wanda an ka kawo miyan su alhamdulillah mun gode mala da mun ji dadi kowa ya sama lafiya me kake son sabon alafin da oyo yayi na so so ko ba kowa abinci ne ya ba kowa saman lafiya kowa ya ji dadi lokacin su suna lai samaila 1000 sabo ibadan to da gwamnati ya zaba alhamdulillah 2022 a ce wa ba sarki a cikin oyo babban gari ba su da sarki ba su da imamu mun bai kyau ba amma da gwamnati su ya hannu aka aka fito da abun abin bola abdulhakim ya yi kyau sunana rashid tijani ana kira na oyo oyo mun ji daɗi tun da aka saba wani suna da yawa akai wannan line kuma bangare bangare shi ne aka yi akwai wani bangare ladigbolu akwai wani bangare kotela akwai su da yawa abun bai yi ba gomina ya sa hannu abdulhakim abin bola oyo ade kowa kuma nuna ji daɗi muna murna ala sa albarka abun alafin na oyo yarima abin bola akim owade yana da shekaru 47 da haihuwa ya fito ne daga gidan sarautar oade ogunlaye ya kammala makarantar sakandare a garin saki a shekarar 1992 a shekarar 1994 zuwa 1997 ya yi karatun diploma akan injiniya a makarantar kimiyya da fasaha da ke garin ilaro a jihar ogun kana a shekarar 1999 zuwa 2001 ya karanta babbar diploma a makarantar kimiyya da fasaha da ke ibadan Sudan daga nan ya wuce kasar Ingila inda ya kara ilimi kafin ya wuce kasar Canada inda yake zaune kafin a bashi alafin na Oyo. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsangoma ko cin mutum ba shi sau Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kuwa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen hausa na murar amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahad yau cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sai ka maido da mu a nan kasar ghana kuma za mu ci gaba da tattaunawa kan abubuwan da suka fi daukan hankali na jama'a a nan kasar cikin wata ɗaya cur. sunana Hamza Adam ina matukan farin cikin gabatar muku da wannan shiri. yau na tare da ni wasu fitaccun 'yan jarida daga nan kasar da suka hada da abdullahi shamunu bako na sashen hausa na rfi da ke kasan faransa tare da fahad adam na sashen hausa na bbc yau mun tattauna kan batutuwa biyu ne da suka fi daukan hankali na jama'a musamman rantsar da zababben shugaban kasa john dramani mahama biyo bayan ya yi gagarumar nasara a zaben da an ka kaddamar a shekarar 2020 da hudu sa'annan kuma mun tattauna a kan shirye-shirye da gwamnatin ghana take yi na aikin haji domin tabbatar da cewa ba fuskanci irin matsaloli da aka fuskanta a aikin haji na shekara da ta gabata ba inda ma muka samu labarin cewa an yi hatsarar rayuka sakamakon wato bi barauniyar hanya da wasu suka yi kana ba su samu dama sun ci moriyar wasu abubuwan da ya kamata ce sun amfanu da su yayin da suke aiwatar da aikin hajji ba jama'a masu sauraro za mu isa hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna da fadawanmu. su taɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu ya jarida eh to da masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a gaggauce bar mu fara akan malam fahad adam malam fahad eh, ranar bakwai ga wannan wata na janairu daga accra babban birnin kasa. an samu manya-manyan baki a sassa daban-daban na fadin duniya ciki har da shugabanni na kasashe a nan nahiyar afirka da wasu wakilai daga wasu kasashe ma da suke wajen nahiyar afirka duka dai sun iso ne domin taya eh, shugaban kasa da an rasar da shi john dramani mahama murna kan sabon wa'adi da zai na jan akala tafiya a nan kasar ghana to abin da ya fi daukan hankalin jama'a wannan taro shine an samu bangarori biyu waɗanda za mu iya cewa ba sa ga maciji da juna wato ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin yammacin afirka masu fafutukar raya ci gaban tattalin arzikin wannan yanki ta ecowas karkashin jagorancin shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu sa'an nan kuma aka samu wakilai da ma ainihin shugaban mulkin soji na kasan nan na burkina faso wato ibrahim tarware halarta da waɗannan ɓangarori suka yi ya ja hankalin masu sharhi suna ganin yiwuwar shugaban ghana eh, his excellency john dramani mahama an karantsar da shi ya iya ba da gudunmawa sosai wajen tabbatar da cewa an shawo kan sojoji da suka fice daga kungiyar nan na ecowas ga baki daya me za ka faɗi game da wannan batu shugabannin ƙasa da mataimakon shugabannin ƙasa da suka samu damar zuwa wannan taro na rantar da shugaban ƙasa a John Dramani Muhamma abu ne mai kayatarwa duba da su sama da ashirin da ɗaya da kuma manya sosai su taro ne da yake ya zari ƙasar Ghana ta ƙara daraja bangaren dokar baki da kuma bangaren demokradiyya ta kara tabbatar da cewa ta zama na karan gwajin dafi. To shi kuma zuwan Ibrahim Traore na kasar Burkina Faso wani abu ne da yake yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda idan ka duba an kasa shawo kan rigimar da ta farke tsakanin su wannan kasashe uku na mali da Nijiyar da Burkina Faso da sauran kasashe na nahiyar yammacin Afirka saboda ba ma sun kike zo kan teburin sulhu ma a fata tauna ko a zama za su dawo sun za su dawo ba to amma ka ga zuwan da jama'a mai wannan shi su da kuma har ya samu ya zo a a muhimmin mataki da yake yanzu a ce an samu wanda yake danjin maganar amsan wanda yake idan ya ce a zo a zauna a yi sulhu zai za su saurare shi wannan ga mataki ne mai kwarai da gaske a bangaren demokratiya da kuma bangaren ganin da ganin cewa an dawo da su wannan kasashe uku na yammacin afirka da su ɗan da suka ƙungiyar da kansu da kansu. fara adam bari maka birki daga nan barin zo eh, wajen abdallah shamun bako na sashen hausa na rfi ba abdallah shamun bako eh, mu duba lokacin da ainihin shugaban eh, mulkin soji na kasar burkina faso ibrahim tarware yake halartar taron akwai bidiyo da suka yadu a shafukan sadar da zumunta da muhawara an gano alamun cewa akwai bindiga ma tare da shi a lokacin da suke gaisawa da ainihin wato shi shugaban kasa da an karasar john mahama wannan al'amari ya haifar da cece kuce da dama wasu na ganin eh, bai dace ba da ya kamata ai wani tsari ne na tsaro domin tabbatar da cewa ma bai rika bindiga a lokacin da za su ainihin gaisa da eh, ainihin shugaba John Dramani Mahama ba kana da wani sokaci da zaka yi akan wannan batu eh to dole ne a samu cece kuce musamman ma wannan irin sani na farko da aka ga hakan amma sai mu yi waiwaye adan tafiya waiwaye adan tafiya da za mu yi ita ce mu yi nazari ita burkina faso ana mulkin demokuraɗiyya kasar shakka babu ba mulkin demokuraɗiyya mulkin soji ake yi kuma a duk inda ake mulkin soji akwai tsari na tafiya na protocol duk inda zai tafi dole ne ya sanya sutura na soji kuma ya rika dukkanin makamai na soji kana kuma ya samu masu rakiyarsa wanda suka kasance gaggan sojoji to tsarin protocol kenan na mulkin soji ba mulkin demokradiyya ba to duk inda zai tafi haka ya kamata a gan shi ta suna a daidai lokacin da ya kwaso mulki daga hannun zababben shugaban kasar burkina faso na demokradiyya ya tafi rasha to a nan shi bayan tarare an sami shi yana sanye da rigar soji inda ya gana da shugabannin duniya kuma ya tofa nasa albarkacin baki duk inda zai tafi yana sanya rigar soji ne tana kuma bindiga na sanye da shi wannan abin bai zama abin ban mamaki ba amma abu ɗaya ne da mutane mu 'yan jarida da Allah ya nufa muka kasance a wannan farfajiyar black star square da muka kasance a wannan bikin mika mulki zuwa ga zaɓaɓɓen shugaban kasa John Dramani Muhammad abin da muka yi nazari na farko shine shi dan kansa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Ghana John Dramani Muhammad ya yi tattaki ya aika zuwa ƙasashe makwabtaka Mali ya yi mika gayyata zuwa ga Asimu Goita ya tafi Burkina Faso ya mika gayyata zuwa ga Ibrahim Tarare ya tafi gini conakry ya tafi ya mika ga ya zuwa ga mamadu goya so me sa ya hakan saboda yana ce karfafa dangantaka da alaka duk da ke cewar waɗannan sun fita daga cikin su da yawo wato ecowas sun kafa nasu kungiya na tafiya amma yana da kyau a karfafa a kyakkyawan alaka sai dai a yi ayarin tambaya kan ko shai me yasa zababban shugaban demokuraɗiyya zai yi mika gayyata zuwa ga sojoji ka sani musamman ma kasar burkina faso kasar ghana na da kyakkyawan alaka muna da matakar babban cinikayya tsakaninmu muna da iyaka a kusan al'umma ɗaya ne ta ɓangaren arewacin ghana musamman ma wannan yankin aka samu mutane suna harshen nan na manfurusanci idan ka shiga can garin burkina faso za ka samu fursanci musawa tana can garin to akwai abubuwa da yawa da yake za mu ci moriya maimakon za mu yi hasara to a don haka nake ganin shi a nasa fahimta nasa gani yanda za a yi a yi tafiya duk da yake cewa akwai saɓani amma a yi tafiya sai sai a matsaurin ki ɗaya. ai eh to jama'a masu sauraro bari mu zo kan ainihin maudu'in mu na biyu a gaggauce eh, John Dramani Mahama a ranar Juma'a shekaran jiya a ya samu ganawa da al'umman musulmi a nan kasar ghana a babbar masallaci na national mosque da ke kanda a accra babban birnin ghana godiya ya yi bayan fitowa ka'in da na'in da aka yi aka kada masa kuri'a sa'an nan kuma ya jaddada wasu alkaura da yawa al'umma na kasar ghana musamman ma al'umma musulmi na daga ciki kasancewa yana ci mana tuwo a kwarya shine batun aikin haji wanda a bara labari da muka samu ko da yake ba mu sahihance ba ya nuna cewa an samu mutane da dama da suka rasa rayukansu kuma akasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun bi barauniyar hanya ne suka shiga ƙasan saudiya bi mana ba su bi ƙarƙashin hukumar aikin haji da gwamnati ta amince da shi ba kuma abin da ya haifar da wannan matsala shine tashin gaurin zaɓi na kuɗin aikin haji eh, malam fahad adam shugaba john dramani mahama ya ce ya kafa kwamiti na mutum biyar karkashin jagorancin ɗaya daga cikin wakilai na majalisar dokokin kasan ghana karkashin inuwar jam'iyyar ndc honorable collins dauda ya jagoranci wannan kwamiti za su isa kasar saudiya gobe ya so su ainihin gana da manyan jami'ai da ke kula da harkan aikin haji amma abinda za su fi mai da hankali a kai shine yadda za a yi a rage kuɗin aikin haji domin tabbatar da cewa an aiwatar da aikin haji ba tare da wata matsala ko tangarda ba ranka da ya kaji da wannan mataki eh, to hamza wannan yunkuri da suka kuma wannan mataki da dauka a mataki ne mai kyau da kasancewa alkawari ne da aka dauka kuma za a cika to kasan kuma abu ne mai kyau mutum ya ɗauki alkawari ko kuma wasu su ɗauki alkawari ko kuma wasu sun ya ɗauki alkawari kuma yana cikin manya-manyan alkawarin da ya ɗaukar wa mutanen zango da musulman ƙasar ghana lokacin da yake yana yakin neman zaɓe kuma allah cikin ikonsa ga shi ba a kwana goma da kawansa kan kwarar da mulki ba ya su ya su wannan alkawari kaga sai in ce kusan abin da ne karya eh, ce ta zo akan gaba malam abdullahi shamud ba ku barin zo kanka banda batun rage kuɗin aikin haji na san a bara kana daga cikin waɗanda suka isa suka sauke farali ka gano abubuwa da dama me kake gani ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali a kai domin tabbatar da cewa gaba daidai aikin hajin an same shi yanda ake so kamar yanda wasu kasashe kamar tarayyar najeriya da sauran kasashe ne da ke makotaka da mu a nan yankin yammacin afirka suke morewa da aikin haji na farko da ya kamata su yi nazari biyu bayan wannan batu na ainihin rage kuɗin da ake karɓa alhazai idan za su yi tafiya don sauke farali Shi ne wurin kwanciya yana da matukar muhimmanci a samu ma alhazai wuri mai kamala mai annashuwa da nishadi da kuma hutun alhazai a duk lokacin da suka tafi aiki aiki ina ga shine matukar su iya su samu hotel hotel kamalallu wanda alhazai kuma idan sun shigo za su ji daɗi za su za su su lalle kan abu ya ina ganin an duba ai wannan kuma zai taimaka sa'annan kuma wajen safa da marwa wajen zuwa minna da sauran wurare na ibada ya a tabbatar da cewar an yi jigilan alhazai zuwa ga waɗannan wurare musamman ma alhazai da yake karansu na farko kenan da suke zuwa sauki farali waɗanda ba su ba san kabili da ba don sauki farali ba ko aiki haji to dole ne shakka babu ya kasance an mai hankali sosai zan iya cewa an yi kokari aikin hajji da aka tafi shekara shekaru amma ana samun matsala wurin ba a samun isassun malaman addini da za su rika jigilar kuka tafiye tafiye din nan wurin ibada suna nuna wa a sabbin alhazai da ake waɗannan e, e, ibadu to ina ganin inda matsala take kenan yadda a mai da hankali a tabbatar an shimfidar da tsari mai kyau wanda zai kai ga kowane maniyacin aikin haji gamsu ya yi na'am da cewar an kai shi wuraren ibada an zaga da shi wurare na aikin haji kuma an ji mai jagora ya iya yaji ya yi waɗannan ayyuka ya sauke farmi ina ga ne. abin da nake son su mai da hankali sai. Jama'a masu sauraro sunana Hamza Adam daga nan muka kawo karshen shirin ina yi kowane ɗaya daga cikin ku fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To madalla yanzu kuma ga sakon da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko da cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yabo da jinjina ga gwamnatin jihar Borno a game da samar da rogar makiyaya irin ta zamani da fatar sauran jihohi za su yi koyi da ita sako daga sani mai lange-lange ya wuri sako mu na gaba ya fito daga shewa da rijau wanda yake cewa wato da gwamna bago ya zo rijau ya tsawatar a kan tsayawar aikin titi na kilomita biyar da ya bari a yi a kowace karamar hukuma da ke a nan jihar mu ta neja sai kuma ga aiki ya ci gaba sai dai kuma yana wucewa sai aiki ya tsaya don haka muna sanar da gwamna cewa an yanka ta tashi sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga sanusi madatai da magaram da isu makili madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai suka ce salam voa hausa allurar rigakafin cutar shawara ko farar masassara da aka fara a wasu yankuna na ƙasar mu ta Nijar. Gaskiya abin yabawa ne da fatan al'umma za mu yi da fifi wajen amsar wannan allurar domin a bace mai matukar mahimmanci ganin yadda cutar ke azabtar da duk wadda ta damka. Da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayi da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalamu